Kada ku manta ku danna subscribe sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da labaran Kannywood a kan lokaci. Ku ci gaba da kasancewa da Algaita Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. Wanda muke karanto muku littafi mai suna ga irin ta nan. Littafin shahararriyar marubuciya wato Binta Umar Abbale. Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman, wanda ake kira da Saminu Algaita. Idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Gwaggo kuwa har aka zo aka ɗauki katifa ba ta daina surutu da mita ba, tamkar ma wadda ake daɗa ingizawa. Lantana da Ummato sun sha habaici, to amma sai aka yi sa'a babu wadda ta tanka. Lantana ta ɗauki katifa ta tafi da ita, Ummatu kuwa ta shige ɗaki da kuɗi a hannunta. Bayan sati ɗaya Khalid ya fara samun natsuwa a gidan su Salmanu. To sai dai baya samun sakewa a cikin unguwar gudun kada a sami idan sani. Kullum yana cikin ɗakin Salmanu a kwance yana shawarwari da zuciyarsa. To daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Salmanu ne shigo ɗakin tare da faɗin Khalid ka tashi ga shawara na zo mana da ita. Zaune Khalid ya miƙe yana kallonsa tare da faɗin nima kwanciyar da kaga nayi shawarar nake yi da zuciyata. Salmanu ya ce masa Lagos za mu tattara mu tafi. Akwai wata ƙungiya ta 'yan ƙwallon ƙafa ta 'yan asalin jihar Kano a can, mai suna Kano Pillars. Ina so mu je can mu ci gaba da gudanar da harkokinmu Khalid ka iya buga ƙwallo, ina sa rai kana da abinci a cikin wannan harkar. Yanda ka iya buga bal, ina sa rai kana da abinci a cikin wannan harkar. Wani ɗan ƙaramin tsaki Khalid ya ja tare da faɗin. Ni na yi zaton ma za ka ce akwai wani kamfani a Lagos da yake buƙatar irinmu. Wane irin bal kuma Salmanu? Salmanu mu fuskanci abin da yake gabanmu. Tunda aikin ya ƙi samuwa a nan, ina ganin mu tafi da takardunmu. Mu je can mu gwada mu gani ko Allah zai sa mu dace. Salman ya ce masa, "E dama ai haka za a yi Khalid. Ai ba za mu dogara da abu ɗaya ba. Za mu tafi da takardunmu. Idan aikin ya ƙi samuwa ba sai mu mai da hankali akan ƙwallon ƙafan ba, ko ya ka gani?" Khalid ya ce ni fa a yanzu Salmanu aikin da zai rike ni nake da bukata. Ba ni da bukatar a ce da girma na in zauna wani yana ɗawainiya da ni. Ƙwallon ƙafa tana kawo kuɗi amma sai mutum yana da hanya. Sannan ne har duniya za ta san da shi har ya sami wani abu a harkar. Salmanu ya ɗan tattare fatar girarsa tare da faɗin. Ka kasa fahimtar magana ta Khalid. ai dama ba wai za mu zauna a guri ɗaya ba ne. Za mu riƙa yi muna bige mu ne inda ya fi daidai ne. A jerin zuciya Khalid ya sauke tare da faɗin to shi kenan Salmanu. Amma dai akwai guziri mai yawa a hannunka ko? Don ni ba wasu kuɗi ne masu yawa ke gare ni ba. Salmanu ya ce masa babu damuwa sha Allahu zan tambayi ƙanin mahaifina zai taimaka min. sannan kuma zan gaya wa mahaifiyarta na san za ta goyi bayana kuma za ta taimaka mana ajiyar zuciya khalid yi tare da faɗin to shi kenan, allah ya sa mu je a sa'a salmanu ya amsa da amin ya ce masa khalid ya kamata ka kunna wayarka ka kira mahaifinka ka shaida masa ya sa maka albarka ka kuma nemi gafararsa Khalid ya ce masa wallahi Salmanu tintini nake wannan tunanin amma na rasa ta ina zan fara. Domin gaskiya ina matuƙar jin kunyar abin da na aikata. Salmanu ya ce masa daurewa kawai za ka yi. Ita ƙaddara ai ba a guje mata. Na san dai zuwa yanzu zuciyoyinsu sun yi sanyi, sai kuma ka tausasa harshe wajen yin kalamin da za ka yi musu. ka kuma san abin da za ka faɗa muhimmi wajen neman gafararsu musamman ma ita wadda aka ɓatawa. Khalid shiru ya yi yana mai sunkuyar da kansa. Salman ya ce bari na shiga gida na ɗauko mana abinci. Bayan fitar Salmanu daga ɗakin Khalid ya janyo jakar kayansa ya buɗe. A natsa ya ɗauko wayarsa ya kunna. Kai tsaye lambar antin nasa ya laliba ya shiga gurin kira ya fara kiranta. Lokacin da Khalid ya kira ni muna kan hanyar dawowa gida ne da ƙawata Hauwa. Gaba ɗaya hankalina ya ɗauke wajen hirar da muke yi da ita. Wannan dalilin ne sanya ni ban tsaya duba wanda yake kira ba. Kawai kai tsaye na ɗaga wayar tare da karawa a kunnena. A sanyaye na ji muryarsa, Antina barka da rana. Gaba na yi wani irin muguwar faɗuwa saura kaɗan wayar ta kuɓuce daga hannuna ta faɗi. Shiru na yi masa ya ce ina fatan kin warware ko? Ban tanka masa ba ya yi wani ɗan murmushi tare da faɗin. Ki yi haƙuri sharrin shi ɗan ne don Allah ki gafarce ni ina fatan za ki yafe mini. Cikin wani ɗan ƙanƙanin lokaci gaba ɗaya yanayi na ya canja. Ƙawata Hauwa da ke tuƙi ta kalle ni tare da faɗin Sa'ida lafiya dai? Na ce mata lafiya ƙalau me kika gani? Tana ƙoƙarin yin magana kawai ya sake kira. Na yi kamar ba zan ɗaga kiran nasa ba. Daga bisani dai na yanke shawara domin kar ta zargi wani abu na ɗaga kiran nasa. Zazzafar ajiyar zuciyarsa na ji a cikin kunnuwana ta cikin wayar da take hannuna. kafin daga bisani ya ce da ni ya maganar wancan katon mutumin mai katon timbi yana nufin alhaji nura na ce masa khalid kada ka sake kiran wayata ka ji ko baka ji ba jin sassanyar muryarta a cikin kunnuwansa ya sa shi sake sauke ajiyar zuciya tare da limshi idanu ya kuma gyara kwanciya ƙasa-ƙasa yake magana ya ce mata anti sa'ida idan kin janye maganar alhaji nura to zan dawo gida idan kuwa baki janye maganar alhaji nura ba to ina mai tabbatar miki da sai dai ku yi haƙuri da ni domin zan yi nisa ba kuma zan dawo ba na ce masa khalid ka tafi ƙarshen duniya ba abin da ya dame ni ba ne maganar aurena da alhaji nura kuma tana nan daram ranar juma'a ɗaurin aure ya fesar da wani zazzafan huci tare da miƙewa zaune. Ya ce mata, "Oke, ina da fatan kin shaida masa cewa saurana zai samu domin din na kwashe roman sai dai ya sami siɗi." Da sauri na kashe wayar gabana na dukan uku-uku. Addu'a nake akan Allah ya sa Hauwa bata ji komai ba a game da maganganun da Khalid ya faɗa. Kiran wayar ya sake yi na ɗauka da sauri na kashe wayar gaba ɗayanta. Hawa ta sanya dariya tare da faɗin Khalid kenan. Ki ce har yanzu bai haƙura ba. Cikin basarwa na ce Hawa rabu da shashasha da Allah idan ya gaji zai haƙura. Hawa ta yi dariya tare da faɗin ni kam ina sha'awar yadda yake nuna miki ƙauna wallahi. Hakan yana matuƙar burge ni sosai. Na ce mata hawa kin fe budurwar zuciya wallahi. Ina abin yake a Khalid, me ya iya a soyayya nisan baya birge ni wallahi. Ta kalle ni da nufin tana so ta gaskata maganata, na ce mata kwarai ko wallahi. Hawa soyayya ai sai babban mutum wanda ya san abin da yake. Irin wannan soyayya ta su Khalid me a cikinta in ba shirme ba, me suka iya in banda da ta. Soyayyar yara ai shirme ce, ta ce da ni ni kam a ganina sa'ida, ai soyayya duk soyayya ce. Babu babba babu yaro a cikinta. Na tabbatar da cewa babu abin da Alhaji Nura zai nuna wa Khalid. Tunda da kin ga shi Khalid ɗan zamani ne, wani abin ma sai dai shi ya nuna wa Alhaji Nura. A can kuwa ɓangaren su Khalid cikin tsananin tashin hankali da damuwa. Salmanu ya nufi wajen da Khalid ɗin yake. Ya tarero shi a jikinsa cikin tashin hankali tare da jijjiga shi yana kiran sunansa. Gurin ya hautsi ne da kace na ce. Kowa sai faɗin albarkacin bakinsa yake a kan abin da ya faru. Shi kuwa Salmanu babban tashin hankalinsa da damuwarsa kawai shi ne, abokinsa ya farfaɗo. Direban motar ne ya ƙaraso gurin da sauri hannunsa riƙe da jarkar ruwa. Yana zuwa ya buɗe ya fara titilawa Khalid a jikinsa. Bayan ya gama da shi ya ƙarasa gurin da mijin matar nan yake inda shi ma ya ci gaba da zuba masa ruwan. Cikin ikon Allah gaba ɗayansu suka farfaɗo a jigace. Khalid yana ta faman kiran sunan Allah a yayin da ya ji kansa na yi masa wata irin muguwar sarawa. hannu ya sanya a saman goshinsa ya shafo jini. Salmanu ya ce masa sannu Khalid aika auna arziki. Kallonsa kawai Khalid ya sannan ya juya ya kalli mutanen da ke gurin suna ta famar surutai. Al'ummar da ke gurin sai faman surutai suke yi da hayaniyar, kowa yana ta famar gyara jakarsa. Khalid ya ce Salmanu ina matar nan take don ba na so su cutar da ita. Salmanu ya ce masa Khalid ai sai haƙuri don sun tafi da ita. Kansa ya dafe yana kiran sunan Allah. Ihu suka ji mai ƙarfi an kurma a gurin. Kowa hankalinsa ya juya ya zuwa gurin da wannan ihun yake fitowa. Mijin wannan matar na yake ta famar kurma ihu ana riƙe shi wasu ya tafi neman matarsa. mutanen gurin sun riƙe shi sun hana shi tafiya ga kuma ‘yarsa sai tsalla tsalle ihu ita ma take yi a gurin. Khalid cikin ƙarfin hali ya miƙe Salmanu ya ce da shi, ina za ka je Khalid, kai ma fa kana buƙatar taimako. Khalid ya ce masa mutumin can ya bani tausayi Salmanu, zan je ne na rarrashe shi. Ko kafin Salmanu ya yi magana Khalid ya bar gurin, ya karasa ya zuwa gurin da wannan mutumi yake a zaune mutane sun kewaye shi suna ta famar ba shi haƙuri Khalid ya dafa kafaɗar wannan mutum yana ta ba shi haƙuri kan cewa yayi yi haƙuri ya bar wa Allah insha Allahu ba za su sami nasara akan matarsa ba yana kuka ce masa matata ciki ne da ita na wata uku gashi ba ta da isasshiyar lafiya mahaifiyarta na Lagos ta matsa min akan sai mun je ta gaishe da ita. Hakika da na san wannan tsautsayin za mu riska a wannan tafiya da ban amince da tafiyar nan ba. Khalid ya ce, Ka yi haƙuri abokina, duk abin da ka ga ya faru da kai da matarka rubutacce ne, ka yi mata addu'a kawai akan Allah ya kubutar da ita. To jama'a, da ka kuma a nan za mu dakata. Sai kuma idan Allah ya kai mu inda za ku ji mu ɗauki da ci gaban wannan labari. Muna ƙara sanar da ma'abota wannan tasha tamu cewa za mu wallafa muku sabon littafi mai suna kyakkyawar alaƙa. A sabuwar tashar mu mai suna farin ciki Hausa Nobel. Ga masu buƙatar sauraron wannan littafi sai su gangara tashar mu mai suna farin ciki Hausa Nobel. domin ci gaba da sauraron wannan labari mai ƙayatarwa.